kace sunna ne alhamdulillah munazzil alkitab wa mujri as-sahab wa hazim al-ahzab alladhi anzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nazira al-qa'il wa qawluhu al كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بحديه إلى بالجزاء أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دقوق وتر رمضان hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1445 wanda ya daidai da biyu ga watan hudu shekara 2024 a wannan masallaci na tunawa da shehin malami malam muhammad baba gusau allah ya ji kansa allah ya masa rahama allah kuma ya sa ya huta a wannan unguwa ta barakallahu bayan gidan man dinawa a cikin wannan gari na gusau wannan jiha ta zamfara inda muke gabatar da tafsiri a cikin sahihu bunu kasir a kusan wannan shine majalisunmu na ƙarshe amma a wannan karo ɗin sai kuma idan allah maɗaukakin sarki ya ara mana lokaci shekara mai zuwa ta sake zagayowa tare da ni akwai dan uwa Sheikh Malam Jamilu Tahir daga Maraban Jos wanda shi ma ya gama tafsiri daga birnin kebi ya biyo ta nan hanya ta tsayar da shi wanda yin Allah ya da ba shi wani lokaci wanda zai muku karatu amma kafin nan akwai tambayi ko bismillah ai ba faɗi faɗi ɗabi'un ba eh, kuma tana da wasu manema eh, sun ce manema ah, wakilan shi su zo su ansa kayan auren shi hmm. sun ki zuwa su ansa kuma yana ta bayar a dunkule ba ta faɗi mai ɗabi'un ba faɗi mai ɗabi'un ba tun mun san yanzu musibar da ke faruwa kenan eh kaga yarinya da saurayi sun nane matsiyata sai ka ce ka dangaru to ya za a yi to saboda haka ba ta faɗi mai ɗabi'un ba munanan ɗabi'u kamar eh. kuma ga wani yana so zai turo mm. shi za su asa kayan waɗancan alabashi Allah ya sa dai ba hanguwa kuka yi wancan Allah ya sa ba haka ba don da bari mu amsa tambayar akan abin da ta rubutu yawa dama annabi ya ce idan mutum ya zo neman aure abu biyu ake dubawa idan a takun mantara dauna dinahu wa kulkahu in mutum ya zo wanda kuka yadda da addininsa da kuma kyawawan ɗabi'unsa sai ya ce fa zan wujuhu ku ba shi aure wa illa in kuma ba haka ba to kun fitinatun fil da wa fasadun kabi to banna da fitina mai girma sai ta faru a doron ƙasa amma mutum ya zo ta tabbata cewa ba shi da akhlaqu da abin da zai riƙe aure to wannan in abin da suka faɗa cewa yana da wasu ɗabi'u ba haka ba ne to Allah ya sa haka ne amma in ku saboda watakila an rena nashi matsayin ne ana ganin wani ya zo wanda ya fi shi matsayi shine dalilin da zai sa bara a ajiye shi a ɗauki wani to wannan kuma kuskure ne dan dan adam baina ashiyatin wadu duhaha banda Allah ba wanda ya san abin da zai zama saboda haka wanda ake ganin yanzu shi ba kowa bane gobe ji ba Allah na iya mai da shi wani abu da irin wannan ya sha faruwa ainihin wato a rayuwa amma dama in ko za ka ba mutum yarka ta bayyana cewa yana da wasu ɗabi'un da ba su da kyau kafin ka ƙulla alaka ta za ka ba shi ba su bayyana ba wannan babu laifi kana iya dawowa ka ce ka fasa wannan ba matsala ba ne amma dai allah ya sa haka ne abin da ta faɗa mu je gaban toilet din ya kasu gida biyu akwai toilet din da yake da tsafta akwai wanda bai da tsafta in wanda ba shi da tsafta ne bai kamata ba a fita waje a yi in kuma wanda yake yana da tsafta ne wannan babu komai ana iya yi a ciki mutane sun ce yana so kuma gidan tsohuwa ne sai na je gurin malaman tsohuwa kuma na ce ba zan je ba Allah ya yi komai ta ki ci gaba da dakewa in dai kin yadda Allah ne ke yi ma ci gaba da muke addu'a Allah ya baki mijin kwarai sannan ku daina gangancin fitowa daga gidajen mazajen ku ita matsalar aure mutuwarsa ɗaukar shi ake kamar yaƙi ne sai duk wata hanya da za a ba abu ya gyaru in yaƙi gyaruwa sannan sai a ɗauki mutuwar auren a matsayin ƙaddara yadda mutuwar aure ike da rabuwa da shi a tsarin musulunci casa'in cikin ɗari a nan ƙasar ba haka ake ba kunga in an saki mace saki na ɗaya da saki na biyu a ƙa'ida tana da haƙƙin a zaunar da ita a gidan miji ta yi idda sau da duk haƙoƙin da ke tsakanin mace da miji ɗaya ne kaɗai ya sauka shi ne alaƙa na abin nan tsakanin ita da shi amma in ba haka ba duk ragowar haƙoƙin suna nan da haka aka sa doka aka ce la hunna min hinna wala yakhrujna su mazan kasu fitar da ku ku kakku fita na daga cikin hikimar wannan shine inda za a bi wannan ka'ida dan karshe Allah ya faɗi cewa la Allah la ba a da zalika amra aure na iya gyaruwa idan mace na kusa da namiji sanda saki ya faru amma sanda ta yi nisa da shi ya nisa da ita dan kara shiga zai sai da hali abu na biyu idan aka zo rabuwa din wato tasirihun isanin ne wato a ko dai rike mace ta hanyar da ya dace da shari'a ko kuma rabuwa ta hanyar mai kyau shi yasa muka ce muku akwai abin da ake ce masa Mutu a mutu'atut shi shine namiji da mace an zo zama ba zai yi ba za a rabu to Allah ya ce a ɗauko wal mutallaqati matan da aka sake su a ɗauko wani abu a basu wannan abin Allah ya faɗe shi ya ce haƙƙi ne ga masu tsoron Allah ta binciken da na yi a nan ƙasar wallahi casa'in da biyar cikin ɗari mata an sake su ba iya musu wannan kuma wannan yana faɗa muku har wanda suke kiran kansu ahalin sunna a nan gurin kan cikin sunnar da ba sa aiki da ita akwai wannan ina fata an fahimta so saboda haka shawara muke baku ni na kasa gane tunanin mata larabawa na wata magana suna cewa wai al'aqilu shine mani tabar bi gairihi mutumin da yake da cikakken hankali shine wanda wani abu ya faru da wani daga nan ya kamata i zaman mai aya da haka suke cewa mallam ya tabir bi gairihi yu'tabaru bihi wanda in abu ya faru da wani bai ɗauki wa'azi ba ya kare kanshi daga fadawa irin abin da wanan ya fada don ba sa'a ba shi zai zo ya fada cikin abin da zai zo ya zama shine abin wa'azi. fadawar watanku ku cikin matsala a gaban ku bai fasa ku ku tunanin to mu bari mu dauki matakin kare kanmu daga fadawa matsala irin na wanci walabi saboda ba abu bane wanda yake boyayye abu ne wanda yake sananne kun ga wance yau aurenta ya mutu ga matsalar da ta biyo ba wance yau aurenta ya mutu ga matsalar da ta biyo ba wance yau aurenta ya mutu ga matsalar da ta biyo ba amma tare da haka ba kwa ku tunani mafi yawanci in mace ta riga ta wuce zaman gida in ta tafi tabar gida in ta dawo zaman gida fa sai ta wulakanta wallahi kuma su iyayen ma'anan mafi yawanci za ku ga suna ta mace ne kafin ta aure in ta riga ta yi aure ta je ta dawo in ta samu matsala to ba ta ita suke ma ta kannanta suke saboda ku je ku bincika za ku ga cewa casa'in cikin ɗari waɗanda suka fi fuskantar matsala yanzu mata na rantse muku da Allah ba 'yan mata ba ne waɗanda suka aure suka fito ne suka fi fesin ɗin matsala yanzu saboda za a zirawa mace ido ta je ta san yadda za ta yi ta kara mutuncin ta to daga neman ya za a yi a kara mutunci shikenan sai a rasa nan ku gane cewa ba fa kowane kuskure ba ne in an yake gyaruwa akwai kuskuren da wallahi in aka yi shi daga nan fa an an shiga matsala shikenan sai dai yadda hali wadaka duk matakin da mace za ta ɗauka a ce an samu matsala ko yaya ne daga gurinta ko da mijinta yana da laifi to ita katta ba da gudunmawar da zai bayi zuwa ga aurenta ya mutu katta haka Allah ya sa mu dace mu je na gaba daga cikin daga cikin fa'idar ta shine ta kunshi akwai tasbihi a ciki akwai kuma tahmidi a ciki sannan tana daga cikin azkar da suka kunshi bangaren azkarus saba da kuma azkarul masa sannan tana daga cikin azkar da ake karantawa don samun kariya saboda yana daga cikin ayyabin da Allah ya ce wa annabi fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu

shi yasa kike neman tsarin Allah da shi an faɗa miki cewa duniyar ke kaɗai ke rayuwa a cikinta akwai wasu halittu wanda su halittun sun kasu gida biyu su ne jinnu to a cikinsu akwai shayaɗi shi yasa don tabbatar da cewa akwai su a ƙur'ani da ya yi maganan su kusan guri guda tara Allah sai ya fara takdimin halittar aljani kafin mutum zai ce wa ma khalaqa in yi Allah madaukakin sarki ta zai ce ya ma asharal jinni wal insi to irin wannan aljinnu a kawo shi sannan a kawo insi a ƙur'ani guda tara ne sannan guraren da Allah ya yi takademin al'insu kafin aljinnu gura uku ne gaba ɗaya to ita duniyar aljanu wata duniya ce mai zaman kanta wanda ya santa kawai ya santa wanda bai santa ba bai sani ba shi yasa suna da guraren zama a gidajen ku to ba abin da zai sa wato Allah ya shiga tsakanin ku da su shine kawai yawaitar zikirin Allah subhanahu wa ta'ala. da haka manna Allah ya ce wa innal abda bawa shine ahsana ma yakunu min ash-shaytani shine idan kana fi zikrillah idan yana cikin zikirin Allah da haka kwanciya da dama da aka ce ayi in mutum ya zo don wannan yana da alaka da lafiyarsa ne yin zikiri kafin a kwanta yana da alaka da Allah ya miki tsari da abin da idanki bai ainihin wato gani wannan shine dalilin da yasa aka ce a karanta isti'aza din da wasu ababi wanda suke da alaka da azkar kafin a kwanta ba ki zo kakkafe shi kin fada ba kina kakkabewa kina zage zage ki kwanta a haka tunda kin zama karamar shedaniya ko wata ta je ta sa kida a kunnanta da shi za ta kwanta dole a turo karamin shedani ya danne ta wallahi mu je shine ma ta shehu a dama ai ambatan sunan Allah yana da amfani in za a zauna in za a tashi da makamantansu shikenan to jiya mun za mu ƙarasa tafsirin wato a suratul fati wato idan ja a nasarullahi wal fati idan taimakon Allah ya zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan ya samu aka buɗe ainihin wato makka a wa an aisha qalat take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya kasance yukthiru an ya kula fi ruku'ihi wa sujudihi yana yawaita faɗa idan yayi ruku'u in yayi sujjada yakan ce subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik sai ya ce allahumma ghafirli annabi yakan ce tsarki ya tabbata gare ka ya Allah ya ubangidan mu sannan da gode maka sai ce allahumma ghafirli Allah ka gafarta mu sai ta ce ya ta'awwalul qur'ana shine yana fassara Alƙur'ani a aikace tunda Allah ya ce masa fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu kayi tasbihi da ainihin wato neman gafara ga Allah subhanahu wata'ala wa amma suru qala yake cewa qalat aisha to kana rasulullahi yakthuru fi akhir amrihi kun ga annabi yakan yawaita a ƙarshen rayuwarsa min qaulihi subhanaka allahumma ko subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilayhi waƙala yake cewa inna rabbi kana akhbarani ubangiji na ya bani labarin cewa anni sa'ara alamatan fi ummaci da sannu zan ga wata alama cikin al'ummata wa'amarani amarani idza ra'aituha kuma Allah ya umarci ni in ga wannan alama an usabbiha bihamdihi wa astaghfiruhu shine in yi tasbihi in gude ma Allah sannan kuma in yi wato nemi gafararsa innahu kana tawwaba domin Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance mai karɓar tuba ne sai ya ce faƙad ra'aituha kuma wannan alaman na ganta ita ce ja a nasrullahi idan taimakon Allah izo maka da buɗe garin makka wa ra'aitan nasa kaga mutane yadkhuluna fi dinillahi afwaja suna shiga addinin Allah jama'a jama'a to fasabbih bihamdi rabbika kayi tasbihi tare da gode ma Allah wastaghfirhu sannan ka nemi gafararsa innahu kana tawwaba shi Allah ya kasance mai yawan karɓar tuba ne shi yasa dan ku gane suna da alaƙa tsakanin tasbihi da wato tahmidi suratul isra'i da za ta fara Allah subhanahu wa ta'ala sai ce subhanal ladhi asara a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir سبحان الذي أسقى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله إنه من آياتنا إنه هو السميع البصير أنا تيمة مصورة سبحانه سورة الإسراء أبن آية تفارة الشيشين سبحان الذي أسرى بأبده داك تسبيهين يعني سورة تفارة سبحان الذي أسرى بأبده سيتديك أرشان سورة تتي وقل الحمد لله الذي وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يقل له شريك في الملك ولم يقل له ayar sai ta kare da waƙul alhamdulillahi da haka subhanallazi shi yake da alaƙa da subhanallahi waƙul alhamdulillahi allazi shi yake da alaƙa da ta hamidi ga Allah shi yasa aka ƙulla alaƙa tsakanin suratul isra'i da suratul kafi surar da ta biyo baya sai ta fara da alhamdulillahi lazi anzala ala abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja Abinda ta fara da shi kenan da haka maganin istighfari Allah subhanahu wata'ala ya ba annabi umarnin cewa a kankin kansa a nan gurin ya nemo wa kansa gafaran Allah wani gurin aka ce ya nemo wa sahabbai gafaran Allah subhanahu wata'ala wa cikin abinda mai tambaya ta yi tambaya yanzu akan abin ya shafi tasbihi a kakkumanta annabi Yunus bin Matta an tura shi ya je wa'azi wani gari da ya je wa'azi wani gari mutanen garin ba su yadda da wa'azin ba a sunna ta Allah in ya tura annabi ya ce je ka wa mutane da'awa sai mutane suka ki yadda idan Allah ne ya ba annabin umarni ya ce to fita ka baggarin garin kyale su ta yi ta kuma al'ummar ta jira bala'in da Allah zai mata da ya je yana ganin ya zo musu da alheri ya kamata su karba sai suka ki karba sai ya fushi ba tare da Allah ya ce masa ya bar garin ba sai ya bar garin to shi kuma wannan shine dalilin da ya sa Allah ya saka shi cikin kunci Allah madaukakin sarki ya faɗa mana a cikin suratu safat yace wa inna yunus al mursal Wanga Allah ya ce wa inna yunusa mhm. wallahi annabi yunusa laminal mursalin yana daga cikin manzanni na Allah iz abaka lokacin da ya gudu daga aikin da Allah subhanahu wa ta'ala isa shi ilal fulkil mashhun ya shiga cikin jirgin ruwa wanda aka makare shi da lodin mutane da aka shiga cikin jirgin ruwa ana cikin tafiya sai aka ga jirgin ya fara tangal tangal sai suka ce to duk yadda aka yi akwai bawan da ya gudo daga mai gidan shi shi yasa jirgi ya fara tangal tangal to shi kuma gashi ya baro aikin Allah ɗin gurungu da Allah ya sa shi da haka shine iz abaka ila fulkil masum sai aka ce to yanzu ya za a yi a gane waye wanda ya gudu din nan daga wajen mai gidan shi su basu san daga aikin Allah ya bari ba gaba daya sai aka ce to ayi qura'a shine fasahama fasahama fasahama da aka yi qura'a sai qura'a ta fado kan annabi Yunus shine fa kana min almudahhirin sai aka yi wacce wannan ya kama nan wannan ya kama nan sai suka dauke shi ko sai suka jefa shi ruwa sana jefa shi ruwa Allah ya ce mai Allah ya ce faltaqama hulhutu sai Allah ya turo wani irin kifi wanda duk yadda za a yi muku misalin girman kifin ya wuce hankali kawai sai ya zo ya loma da shi ya haɗe shi kawai sai ya koma ƙasar ruwa sai ya zaman shi ga duhun teku ga duhun kifi ga duhun dare ga ba ci ba sha kana cikin cikin kifi ya haɗe ka Allah maɗaukakin sarki sai ya ce mai me zai faru to Allah sai ya ce falaula annahu kana minal na ba dan annabi Yunus yana yin tasbihi ba wallahi da ya zauna cikin cikin wannan kifin har tashin kiyama wani tasbihi ya dinga yi har Allah subhanahu wa ta'ala ya fitar da shi dawo suratul anbiya wa zannuna iz zahaba mugadiyun Mm-hmm. فاستجبنا فاستجبنا Allah ya ce wa zannu ka ambata bata masu ma'abutin kifi shine annabi yunus in zaha ba lokacin da ya tafi yana mai fushi ya bar aikin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sa shi don ya zo wa da mutane alheri sun ƙi karɓa Allah ya ce fadanna allan na ƙadira alaihi da ya bar aikin Allah sai ya tsammani ba za mu saka cikin kunci da takura da matsala ba da aka turo kifi izo ya haɗe shi fanada fi gulmati sai ya dinga kiran Allah a cikin cikin wannan kifin tasbihin da ya dinga shine la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin da haka da wannan neman za Allah yake cewa duk mutumin da ya shiga bakin ciki da damuwa ya zauna yana tasbihin yunus bin matta allah sai ya cire shi daga bakin cikin da yake ciki kuma ki gwada ki gani da mafi yawanci damuwa sai ta zo muku sai ku zauna ku ta kuka sai kuma bala'in ya karu maimakon in damuwa ta zo mafi karanci kina tafiya akan hanya kina zauna a gida da kuma itikadin sawa a zuciyarki tunda annabi ya faɗa ya ce Allah zai miki mafita ci gaba da yi kawai da sai mace ta zauna ta rusa kuka to shi kuma kuka in ba na ganin girman Allah ba ne matsala yake kara mutum to da haka da wannan ne ya zamanto cewa tasbihi yana da ainihin wato amfani shi yasa za ku ga gaɓoɓi na ibada da yawa suna da alaƙa da tasbihi ga Allah subhanahu wa ta'ala da abu mafi girma bayan duk wanda ke sama da ƙasa yana tasbihi ga Allah Allah ya ma kansa tasbihi da kansa a ayat da malam ya karanta ɗazu subhanallazi asara bi abdihi tsarki ya tabbata ga Allah wanda ya tafiya da bawansa da daddare sannan sai na biyu wasu wastaghfir innahu kana tawwaba sannan ka nemi gafaran Allah bayan tasbih wasu rabbika wastaghfiru ababi ne guda uku tasbihi ɗaya kenan tahmidi biyu sannan sai istighfari ababe guda uku ayat ta hada da haka shi wannan za mu ga cewa galibin tasbihi sana ko kafaratul majlis idan an zauna guri za a tashi akwai subhanaka allahumma wa bihamdi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wannan shine ka'idar da ake za ku ga cewa kafaratul majlis ma ya hada ainihin wato ababe guda uku tasbihi akwai tahmidi sannan kuma akwai istighfari wayannan ainihin wato guda ainihin wato uku to haka sai ya zamanto Allah ya ba annabi umarni a kankin kansa a cikin alkur'ani da nan gurin cewa ya istighfari guri na farko Allah maɗaukakin sarki yake cewa inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi litahkum بين الناس بما أراك الله ولا تكن من خائنين خصيما ما يتي مسا واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما فاصبر إن وعد الله حق واستغفر واستغفر لذنبك وسبح فاعلم انه لا اله الا الله فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وسبح وسبح بحمد ربك واستغفر لذنبك وللمؤمنين واستغفر Allah ta'ala ya ce masa inna anzalna ilaykal kitaba mu ne muka saukan maka da littafi da gaskiya litahkuma bainan nasi dan ka hukunci tsakanin mutane da abin da Allah ya nuna maka sai ya ce wala takul lil kha'inina khasima duk mutumin da ya zamanto maha'inci ne kakkace sai kayi husuma ka kare shi sai Allah ya ce wa annabi wasu wastaghfirillah ka nemi gafaran Allah inna allaha kana gafurar rahima saboda allah ya kasance mai gafara ne mai jin ne sannan ya ƙara ce masa fasbir ka ya haƙuri inna wa'adallahi haƙun alƙawarin da allah ya gaskiya ne sannan wastaghfir li bika ka nemi gafarar ubangijinka wasabbih bihamdi rabbika bil ashi wal ibkar kayi tasbihi tare da gode ma Allah safa da kuma yamma sannan ya ƙara ce masa fa'alam annahu la ilaha illallah ta sanin cewa babu abin bauta da gaskiya in ba Allah ba wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat sannan ka nemi gafara ga zanubanka sannan maza da mata wallahu ya ya'lamu mutaqallabakum wa maswakum Allah ya san makomakku da kuma wajen jujjuyawa ku to daga nan ne Allah a cikin alqur'ani ya dinga cewa annabi ya neman musu gafaran Allah sannan su ma su nema ya ce fa bima rahmatin minallahi lin من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين بما رحمة من الله سوى jin kai da tausayi الله gurin Allah ne yasa linta lahum walakun tafazzan galizal kalbi da annabi yana da kaushin zuciya da kaushin ɗabi'a da kaucin hali Allah ya ce lamfaddu min haulik da sahabbai sun watse sun baka guri sai ya ce fa'afu anhu kai manzan Allah in kai sakawa abu ka yafe musu sannan wasu gafin lahum idan ni Allah sakawa kai nake so ka nema in yafe musu sannan wa shawaruhum fil amr in al'amari ya taso ka dinga kiran su kana yin shawara da su sannan Allah ya ƙara faɗa ya ce wa ma arsalna namin rasulin illa li ta'a Mm-hmm. Allah yake cewa wa ma arsalna min rasulin ba mu taba turo wani annabi a doron ƙasa ba illa li yuta'a bi iznillahi sai dan aiwa annabin biyayya da izinin Allah yace walau annahum ibbalamu anfusahum ina ma a ce lokacin da suka zalunci kansu ja'uka sai su zo gurinka in suka zo gurinka fastaghfirullah su nemi gafaran Allah wastaghfar lahumur rasulu manzo Allah ya neman musu gafaran Allah da wajadullah tawwabar rahima to lokacin ne za su samu gafaran Allah za su samu Allah mai karɓan tuba kuma mai jin ƙai da haka ayoyin da suka yi magana akan istighfari a ƙur'ani suna da yawa da umarnin da Allah ya ce a tuba a koma zuwa gare shi to shine malam ibnu kasir yake cewa wal muradu bil ha huna abinda Allah ke nufi da fatahu anan shine fatahu makka qaulan wahidan shine bude garin makka zancen da malamai shi suka haɗu a kan shi ce fa inna a haya arab domin wasu daga cikin kabilu na laba kana tatalawwamu bi islamiyya tana ƙoƙarin ta tabbatar da musuluncin ta yadda fataha makkata wajen bude makka ya kuluna suna cewa in zahara ala qaumihi fa huwa nabiyun idan manzan Allah ya ci nasara da ya tunkaro makka akan mutanen shi to annabi ne falamma fataha Allahu alaihi makkata to lokacin da ya zo ya ci garin makka da yaƙi dakalu fi dinillahi afwajan to sai suka zo suna shiga addinin Allah jama'a jama'a da tumdi sanatani shekara biyu bata wuce ba hasta tausakat jaziratul arabi imanan har sai da imani ya riga ya kewaye ko ina cikin yankin jaziratul arab makka da madina walam yabqa fi sa'iri qaba'il arabi bai rage ba a cikin wata ƙabila ta laraba illa muzhirun lil islami face kowa yana bayyana musulunci walillahi alhamdu wal minna wa qad rawa al bukhari fi sahihi an amr bin salamata qala yake cewa lamma kana fathu lamma kana al fathu yayin da ranar bude makka tai badara kullu qawmin bi islamihim ila rasulillahi kowane mutane sun yi gaugawa ta hanyar musuluncin su zuwa ga annabi وكانت الأحياء تتلوم بإسلامها قبيل الله sun yi ƙoƙarin tabbatar da cewa musulunci gaskiya ne da abin da ya faru na fataha makkata wajen bude makka ya yaquluna suna cewa da uhu wa qaumahu ku kyale shi da mutanansa fa in zahara alaihim fa huwa nabiyyu raguwan kabilun laraba dama suna gefe tun da aka fara rigimar addini su ba su yi musuluncin ba su ba su shiga bangaren wanda za a yi rigima ba sun ce a'a in dai abin da ya zo da shi gaskiya ne to a jira a gani dillan da ya zo ya fi karfin mutanensa to sun yarda addinin gaskiya ne za su zo su shiga to da ku ake shiga don musulunci har manzan Allah ya hijira ya baro madina an san adadin musulmi a makka a shekara goma sha uku da yadda musulunci ya fara ana iya lissafa a ce wane da wane da wane haka mutum biyu biyar shida aka aka zo ɗaya bayan ɗaya to daga nan ne sai zamanto maimakon ɗaya bayan ɗaya sai zamanto mutane jama'a jama'a ke shiga musulunci to dama Allah ya sa annabi cewa da ya ga wannan alamar ta ya gode ma Allah ya yi tasbihi ya istighfari a samin ɗin da aka ɗora mai ne isar da manzancin Allah shekara 23 ya riga ya gama isarwa shi yasa a munasabobi da yara ma in ya zo sai ce inna ma ana basharu ne mutum ne yushiku an yi a ciyar rasulun rabbi fa ujiba ɗan sako daga wajen Allah yana nufin mala'ikan mutuwa ya kusa zuwa zai kira ni kuma zan karɓa masa amma ina bin muku kaza ina bin muku kaza ina bin muku kaza a matsayin wasiya haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake ainihin wato kamar da na faɗa akwai ɗan uwa malam Jamilu Tahir daga Maraban Jos ya biyo nan hanya ta biyo da shi daka haka zan bashi abin magana zai yi magana karanci kana da minti talatin a kara makallahu za ka ce musu wani abu kuma na san kana da abin da za ka ce a yi zo ka zauna na eh ya dawo nan to kaji an ce ka dawo nan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 bayan gaisuwa ta musulunci wadda ta gabata muna godiya ga allah maɗaukakin sarki wanda cikin tausayinsa da rahamarsa da amincewarsa da ƙarfin ikonsa da kuma ƙarfin mulkinsa ya ƙaddari allah ya sa mun ga wannan wata na ramadan tun daga ɗaya ga wata har zuwa yau 23 ga wannan wata to muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa muna ɗaya daga cikin bayi waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya ‘yanta a cikin wannan wata ina kan hanya ta ta dawowa daga wajen tafsiri na alƙur'ani mai girma daga jihar kebbi na ce zan yi branch a garin gusau in Allah ya so ya da in zo in gaishe da babban malaminmu wato sheik malam musa yusuf asadu sunna kuma arɗan sunna hafizahullah Allah Ubangiji ya kare mana malam Allah Ubangiji ya tsare mana malam ya tsare mana mutuncin shi yanda ya rungumi wannan addini ka'in da na'in ya riƙe shi ba dare ba rana ko da yaushe kariya ake ba sunna to muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya shiga cikin lamarin malam ba dare ba rana ku kuma da kuka baro ayyukanku daga gida kuma kuka zo kuka zauna kuka saura kuna sauraron saƙon Allah muna roƙon kuma Allah Ubangiji ya saka muku da alkhairi da 'yan midiya da waɗanda suke tare da malam da su malam Ali da su malam Ali da su malam Shanono wanda tun da malam ya zo na ake ta kaiwa da komowa ga baki ɗaya da saura 'yan uwa waɗanda ga sanan duka muna tare da su Allah Ubangiji ya saka mu kowa da alkhairi to kamar yadda kuka sani ne in dai ba umarni da malam ya ce in dan miko an bani umarni in dan gaisa da ku ba to ni dai kujerar ta yi min nauyi gaskiya to amma dai ce dan tafiya ake da mu ana dan koya mana saboda su shekaru suna ja tafiya tana tafiya wata rana idan ba sa nan to mu ne za mu taso mu yi to wannan ta sa ake dan tafiya da mu ana koya mana to Allah ya saka musu malam da alkhairi kuma na yi godiya cikin wato ainihin garin gusau da najeriya ga baki daya da wannan dama da aka bani malam ina godiya allah ya saka da alkhairi to a gurguje 'yan kalmomi da zan yi ba tsawaitawa zan yi ba duk da malam na ji an ban lokaci da yawa to muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana abin da zan iya tuna mana karatun da zan yi a 'yan mintattukan zai fuskanci ɓangare guda biyu bangare na farko zai fuskanci bangaren wato ainihin iyaye mata waɗanda su suka samu mijin suna gidan miji a zaune bangare na biyu zuwa ga kuma kannan mu 'yan mata waɗanda su yanzu ake ta kokowa ana ta zagayawa kwana da lungu da saƙo da kwazazzabo ana son a samu mijin an barbaɗa hoda an barbaɗa an zagaya duɗi mina liƙi inna hudif ba a samu ba to allah ubangiji dai ya sa a allah ya sa a samu to wata rana sayyidina umar radiyallahu anhu idan yana karatu yana amirul mumini ne yana karatu yana yawaita karanta suratul ahzab ko da yaushe sayyidina umar radiyallahu anhu idan yana karatu da asubahi yana yawaita karanta suratul ahzab wata rana sai mamun suka gagara wato ainihin haƙuri suka ga idan ya faro karatu tun daga farkon suratul ahzab idan ya nauso ya taho in ya zo kan wasu ayoyi sai a ji sai na Umar radiyallahu anhu ya ƙara ɗaga murya yana ɗaga murya yana ba da sauti ƙira'atan mutuƙanatan mujawada, yana ɗaga sauti a daidai wannan lokaci sai wato ainihin to ku saurara a yi karatun mana <laughs> sayyidina Umar radiyallahu anhu sai ma mu suka gagara haƙuri bayan ya gama sallah sai wasu suka zagaya suka tambaye shi suka ce ya kai amirul muminina mun ga kana yawaita karanta suratul ahzab wato ainihin da asuba idan kana jan sallah amma ba wannan muke mamaki ba idan ka zo kan wasu ayoyi sai mu ji ka ƙara ɗaga sauti kana ɗaga murya kana ɗaga sauti ya ce ba komai yasa nake wannan ba dalili ne guda ɗaya saboda Uzakiru hunnal ahada ya ce a jikin wannan masallaci a nan ne gida na wato ainihin mata na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake to dalilin da ya sa nake daga murya in tuna masu alkawarin da suka ɗauka tsakaninsu da allah tun lokacin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana raye ya ce to shi yasa nake daga murya daidai lokacin su ji alkawarin nan da suka ɗauka fa yana nan fa su ƙoƙari ko da baya raye su kiyaye wannan alkawari to waɗannan ayoyi guda biyu duk da yake ayoyin suna da yawa amma dai zan fara ko da guda biyu ne a cikin 'yan mintukan da malam ya bani in Allah ya so ya da in ɗan yi mana bayani to a wannan gaba wata rana saboda duk yadda kika kai da zamanki a gidan miji duk yadda kika kai da zama a gidan miji to ki je ki shiga gida na annabi sallallahu alaihi wasallam ki koyo yadda ake zama da miji ki kurda ki nausa ki shiga gida na annabi sallallahu alaihi wasallam sai ki koyi yadda ake zama da me yanda ake zama da miji idan a mijinki yanzu kuna zaune ne ba ku wuce ku hudu ba da uwar gida da tsakar gida da turakar gida da lungun gida ba ku hudu kenan ba to amma gida na annabi sallallahu alaihi wasallam a tuwan sai da ya zauna da mata guda tara ga baki daya a lokaci daya kin san ko duk gwagwarmayar da za a yi an yi gwagwarmaya a wannan gidan to idan kina son ki koyo zama aure shiga wannan gida ki koyo ba wani ne kawai zai je ya ya ci taliya ya ci shinkafa ba ya dinga gudu gefen wani ruwa da ya fulawa a hannu a nan ne za ki koya a'a shiga gida na annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowace daga ciki akwai abin da ta kware a kan shi uwa ubana na Khadija ita kadai ta zauna ita kadai ta zauna ba a yi mata kishiya ba ita kadai ce wahada hala sharikata laha ita kadai a tsawon shekara 25 yana tare da ita bata taba saba mashi ba ba ku yi mata kabbara ba in Allah ya so ya yi dama a garin Gusau za a samu wadda tsawon shekara 25 ba su taba uffan da mijin ba to kaji wata a gefe tana cewa yau ma sai da aka yi turjiya ta taho wallahi da dama abin da ke faruwa kenan to tsawon shekara 25 kuma ta wuce ki ce mata multibuluniya ce yana na khadija na farko ga ta kyakkyawa farakar ga gashi liyaliya na farko kuma ga kuɗi ga nera. na na khadija ga kuɗi ga naira ke gaba ɗaya ma kudin haka take damka kudin haka ta ɗibi wannan makudan kudin da cek cek din da kuɗin gabaki ɗaya ta damka a hannun annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ta ce duk abin da za a yi da harkar addini da harkar gida ta ce duka a je a ci gaba da yi ni dai babban bukata na ni dai in gan niganiga ga ka to wannan ko ta sa abin da ake nema da zaman auren na nan Khadija sai da ta samu hadisi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wata rana ana zaune manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ɗaki mala'ika Jibril ya zo ya ce ga na Khadija nan za ta shigo idan ta zo ka gaya mata Allah maɗaukakin sarki ya ce yana gaishe ta a gaishe da nana Khadija ki shiga gida na annabi sallallahu alaihi wasallam ki koyo yanda ake zama da miji ka yi mata bishara da katafaren gida a gida na aljanna kuma gida ne ba wanda aka gina da bulo irin na wannan duniya na a'a na gwal aka gina na gwal na zinari na lu'ulu'u na murjani na jabajada na yakut yana walwali yana sheƙe yana sheƙi kuma ba a geto ba a GRA na gida na aljanna yanzu idan an ce ana son a shiga aljanna sai ke ce ya Allah ko kusa da gidan na Khadija ne to amma baki zauna da mijinki kin yi zama wanda za a kai ki wato ainihin wannan gidan ba to dole ki tsaya ki shiga ki koyo yanda za ki me yanda wato ainihin za ki wato ainihin ke ma ki samu rabawa ki rakuba gida na wato ainihin kusa da gida na na Khadija Nana Hafsat ita kuma me ta kware abubuwa guda uku ta kware wajen karatu na Alkur'ani mai girma na na hafsat sannan abu na biyu ta kware wajen ibada ga kiyamar laili sannan ga kiyamar laili abu na uku sannan ga azumi na monday da alhamis ita ta kware wajen wannan ita ce ma wadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaf a cikin matan shi ita ce ya taba saki wanda kuma bayan ya sake ta Allah ya turo mala'ika wato ainihin Jibrilu Allah ya ce yayo bikonta a dawo da ita dakin mijinta ta zauna a dawo da ita a zauna me take yi abubuwa guda uku duk duniya ana baki maganin farin jini to ga maganin farin jini ku rika waɗannan abubuwan guda uku Allah maɗaukakin sarki zai yi me Allah maɗaukakin sarki zai so mutum idan Allah ya soka zai gaya wa mala'iku masu tallaba da al'arshi yana son wani kuma ku so shi haka za a yi ta yadawa a yi ta yadawa har a zo Allah madaukakin sarki ya jefa soyayya tsakaninki da mijinki Allah ya jefa mashi soyayya ya ji yana son ki yana kaunar ki kin shiga tantanin makwallatan sun zuciye shi ya ji kina bala'in kaunar ki yana bala'in son ki amma idan kin tsaya kin yi abin da ya dace abu na farko shine na na hafsa ta kware wato ainihin wajen kiyamar laili cikin dare za ta tashi ta yi me ta miƙe tana wato ainihin kiyamar laili tana sallah abu na biyu tana azumi na monday da alhamis kuma ku lura da waɗannan ibadojin za ki ga duk abubuwa ne na sirri in ba gani aka yi ba ma sai dai in ka gaya ma mutum yanzu kin tashi da daddare ko kin tashi da rana kina zaune kina ta karanta alkur'ani a ɗakin ki wani ya sani in ba an zo wucewa aka ji murya ba azumi kina yi in ba gaya ma mutum ba wani ya san kina yi a sai dai an goma soyi eh a dole a gaya ma maza ai dole a gaya masu za ki azumi ki so ki same shi baban su abba eh to kaga dai gobe dama ana bi na azumi tun wata ramadana ba rama ba to amma yanzu ana bi na shi sa gobe ina so in ɗauka ya ce gobe wata rana ita ce gobe sati gobe ranar saturday ya ce a gobe ina gida no azumi ba za ki yi ba kada ki tara kaurin kai ka san wata sai ta tada jijiyar waya a ta rigima da ita a cikin gida to sai kin nemi izini in ya bada to in bai bada ba to kenan. to abu na gaba sannan na na hafsa ta kware wajen karatu na alkur'ani mai girma wanda da dama yanzu wasu matan wallahi ba a sa wata ma gidan gaba ɗaya sai ka rasa ƙur'ani a cikin gidan ƙur'ani babu ƙur'ani a cikin gidan sai waƙoƙi daga arewa 24 sai izza so sai labari na sai ƙaddarar rayuwa mu dai Allah ya ƙaddaro mana alheri sai wane ne wane ne sai ke nan waƙe-waƙe amma wallahi kaga ku saurara mana wallahi tsakaninku da Allah yana faruwa ko bai faruwa abin da ke faruwa ne mu gaya ma kanmu gaskiya kada a zauna a yi kuskus a tashi mu gaya ma kanmu gaskiya to wallahi ku nisanci waɗannan abubuwan in za ki tsaya ki karanta alƙur'ani ki tsaya ki karanta alƙur'ani na nawa wato ainihin fatima ɗiya ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ta zo ta samu annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce a bata ya aiki wata ku yanga a ɗauka a bata aiki yana mata yawa idan aka bata za ta je ta rika taya mata aiki saboda ita ta yanka ma dokin mijinta ciyawa ta dafa mai abinci ta share gida ta wanke nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da zaki san dimbin ladan da zaki samu ba kananan lada kike samu ba a game da wato ainihin wannan aiki da kike yi ki je ki hakura ki ci gaba da subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah ki je ki ci gaba da yin tasbihi ki ci gaba da yin tasbihi duk aikin da kika fara duk aikin da kika fara a nan take nan da nan za ki ga wato ainihin aikin nan kin gama shi amma mu saboda shaidan mugu ne kina wannan wai za ki wannan aikin kin tara wanke wanke da wanki amma wai wai shaidan ba zai bari ki ba sai a samu wani abu wai wai a ji dole kun sa a ji dole akwai wani dan fi da ya fito yanzu katu haka to sai a samu memory sai a makala mashi sai ta zo sai ta makala a tsaka gida ba ta makala gau gau gau gau gau duk ta rikita anguwa ta rikita ko ina kai ba kya son ki ji kiɗa amma dole ta sa sai kin ji to shine a ji dole duk ta rikita anguwa ta rikita gida Allah ubangiji ya gafarta mana ya yafe mana nana Aisha radiyallahu anha ta kware farfesa ce ta yi digiri da digir wajen ilimi ita nan wajen ta zo ta kware duk abin da ake sai a mai sai a tambaye ta nana Aisha radiyallahu anha kun san sai da tarwaito hadisi ɗaya bayan ɗaya sai da tarwaito hadisai dubu biyu da ɗari biyu da goma da kai a ba za ku yi mata kabara ba na yi ma iyaye mata wa'azi na ce to wace ce ta haddace hadisai uku da kyar aka samo ta ta daga hannu ta ce ta haddace dai daya na ce to wani hadisi ne ta ce to la yumina ahadakum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu wai ashe shi ma awara ake siye a hana ta wai shine ta rike shi Allah ya gafarta mana to ita ta haddace wannan hadisan ke ma ki shiga ki kokari wannan tasir din karshen ta shi zai sa mijinki ya ji yana kaunar ki yana son ki Allah ubangiji ya gafarta mana Zainab bintu Jahashin ta kware farfesa ce ta yi digiri da digirdigir wajen me wajen wato ainihin kyauta kyauta saƙa take yi ta saida amma haka take in ta yi wannan saƙa sai ta ɗauki wannan kuɗi yanzu nan wannan za ta zo ta ce zainab ban da abu kaza ta ce to shikenan na bada a saida min zauna da an kawo kuɗin ta raba ta tura kuɗin a je a so wani wannan kuɗin ta ce "Wance hungu "Wance hungu ba ma ita ba har miji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam har shi tana mai kyauta da ta karanta mata gabaki ɗaya ita ma tana ƙoƙarin abin da za ta yi ta kwaci kanta sai ta ce kyale su kawai na mallaki mijin abu na farko kawai ta rika cire wannan kuɗi nata ba ta ruwa ba ta ruwa ta ciro wannan kuɗi nata a nan take ta annabi sallallahu alaihi wasallam yana son zuma a rayuwar shi to da zaran zai yi me da zaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai zo kawai shi kenan ya shiga duk bayan ko da safe ko da yamma bayan la'asar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kewaye ɗakin matayen shi kafin ya je ɗakin da yake to idan mai muhimmanci ne wai a'a wannan za ta jijiyar wuya wai ba za ka ba wai sai dai ka tsaya kai ta buga waya kina ki duba nan kudu kudu da sim din nan arewa arewa tana ni fa ban gari ba ka zo ka duba kayanka to wai ba hali yanzu wannan wai ka tashi wai ka je gidan nan ku da Allah ina aka nemo wannan karatun babu in ke ne yanzu dan ba ɗakin ki ake ba ki da wata matsala personal na sirri wanda za ku tattauna da ke da mijin kina da shi kuma kuma akwai wani tattaunawan da dole sai yana kusa ba ta waya ba gashi gaki in kin yi magana ma ga 'yan fulawa ki a gefe da an yi magana ki ce masa yi na fulawas ya mana Allah ya gafarta mana Allah ya yafe mana to don haka sai ki koyi kyauta zuma ta rika suwo ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tana me tana bashi duk in ya shiga ɗakinta can an ga yayi minti biyar nan gwargwadon minti biyar misali nan gwargwadon minti biyar misali nan gwargwadon minti biyar amma ita idan ya shiga ɗakin ta sai ya yi mintin da zai yi ya tashi zai fita sai ta ce ya rasulallah naga kana bukata ga zuma nan naga kana da son zuma shine na so maka ce a Allah ya maki albarka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne guri ya nemi guri ya zauna to sauran mataye ana nan ana lura ka san duk abin da ake yi ana lura mace za ka ga ta yi wani haka da ido kamar ba ta ga abin da ya faru ba su kallo ɗaya suke yi sun gama shi yasa akwai wata mata ta ce malam jamilu wannan wa'azin da kuke yi to dole maza ku ci gaba da yi masu ya shigo irin wannan gidan fa ya zo ya ji lafiya ba wani matsala zan wuce can kawai tana zuwa sai ta yi haka wai har ta kalle shi ta ga hannu ɗaya na motsi cikin malamalin ɗaya baya motsi kawai sai da ya gama gaishe ta ya juya zai fita sai ta irin dan duka soyayya nan wannan hannun da bai motsi ta kai mai masoyi na sai ta kai duka sai ga ta bunjimin miyar kaza bub ta faɗo ƙasa wallahi kawai ta suru kaza ta kira Hassan da Abba da Usain wallahi wannan dai dole rabon mu ne ta ja ta shige ina ta shige ta shige gefe manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗauko ya shiga haka za ta bashi wannan zuma kuma ya riƙe wannan zuma ya dinga me ya dinga sha manzan Allah kuma yanda ake shan zuma ba yanda ake shan zobo ba ko lakasese ko fash alive ko tibita ko don simon ko musburuta ko a ba haka ba ya ake shan zuma ba haka ake ba alasa to in ya zauna yana lasa ita kuma tana gefe ta ta ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam labari ta samu miji lafiya lafiya lafiya sauran kuma ai ta leke ana me ya faru me ya faru to dan Allah su wancan an kasance da dan kuɗi farare bugun Abuja a kasance ana kyauta E kawai miji sai ya zo ya rasa dan abu sai ce a'a baban suwa ne na ga ga abin nan baka suwa ruwan da kake so ba baka so kaza ba sai ki kwada kira ki ce abba ce na'am ce zo ka so min lakasese E mana baki zaki wani fa ba ta kwanta ruwa kawai yana jin haka yace baki zaki ne a'a ka bari ka gani yana sowa sai aka kawo ce baki kika yi ne koya aka ce a baban suwa na ai kai na somawa laka sai sababban lemu ka sha kunnuwan kaskar kaɗa wallahi lafiya lau zaki mallaki miji a ci gaba da zama to a ƙarshe abin da nake gaya maku ku yi haƙuri da mazajenku na ba da wannan misali ne so rana minti goma ina lura da iya lokacin da aka bani Allah maɗaukakin sarki ya faɗi a cikin suratul ahzab Allah maɗaukakin sarki ya ce ya ayyu nabiyu Allah ya ce ya kai wannan annabi kulli azuwa jika, ka gaya ma yanka. ya ayyu nabiyu ya kai wannan annabi kulli azwajika ka gaya ma matayanka in kun cinna turidinal hayatar duniya idan sun kasance abinda suka nufa da zaman gidan aure duniya ce kawai aka nufa so ake kawai a shiga ai wadaka ai hada hada kawai ai shagali ba wai ana nufin zaman aure ibada bane ba abinda suke nufi ba kenan to ka gaya masu idan za su tilasta maka akan ka je ka nemo abinda Allah madaukakin sarki bai dora maka ba bai kallafa maka ba abin wanda bai baka ba dan la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha Allah bai kallafa mu rai ba sai abin da ya bashi ya kawo ya basu domin sun nemi a ƙara masa ciyarwa ne a bisa ciyarwa da ake masu to wannan ta sa da aka saukar da wannan aya haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta masu wannan aya ce in kun tinna turidun hayata duniya wa zinataha da kuma adanta to fata'alaina Allah maɗaukakin sarki ce to kace masa su zo umarci ukunna duk abin da suke so a gidan duniya za a ba su na jin daɗi duk abin da suke to kan tareren gida kike so katuwar mota kike so me kike so end of discussion ne discussion continue highlander parado pomatic infinity langogini ko ta benza ko ta hilos to ita kike so to duk abin da kike so za a yi me za a baka za a baki to a nan take manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan an saukar da wannan aya ya gaya masu ya bi su ɗaki ɗaki ya ce to ga abin da Allah maɗaukakin sarki ya ce kun san wannan abin ne ta sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yaji sai da ya kwana talatin ba ɗaya baya gidan akan kada ya biye masu domin in ya biye masu za ta iya ya saki wata saboda wata in idanta ya kekashe ta rikice a cikin gida kin rantsa da Allah shaidani ya ce ta rikida ta shiga jikinta wallahi haka za ta rinka ido tana masifa tana bala'i tana kun ganni nan ba ganin kowa ranar da na kwashi jajjagen dangun burabuskon alkubus din goma kuma masifa na ta rinsa ido a cikin gida inda ka san dole shaidan ya zo ya shiga ya buge ki ma gaba ɗaya ki faɗi da mijin fadu yan uwa ana ta kiranta ana ta mata magana amma ina ta rikice Allah ya gafarta mana Allah ya yafe mana a nan take manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi ɗaki-ɗaki, daki daki yana gaggaya masa ya shiga ɗakin na na Aisha radiyallahu anha ya ce to kin ji abin da Allah madaukakin sarki ya saukar idan kina son ki ci gaba da zama da ni da satifiket ɗinki na gidan aljanna to idan kuma kina son duk abin da ke so a gidan duniyar na Allah ya ce ku yi magana yanzu nan duk abin da kike so za a baku amma zaman gidan aure ana nufin lahira da shi ne aljanna ki tana karkashin mijinki ki bi shi domin ki samu ina domin ki samu wannan gida na aljanna a nan take ya ce amma ke kinga kinga ga yanayin shekarunki ki haƙura tun daga yanayin shekarun ki yanda yake ki je ki yi shawara da iyayenki kafin ki yanke hukunci ta ce ya rasulallah a kanka har sai na yi shawara ikhtartu Allah wa rasulahu wa daral akhira. ta ce na zaɓi Allah da manzansa da gidan lahira na dan ci gaba da zama da kai a haka kaf matan annabi sallallahu alaihi wasallam suka yadda da halin da suke shigi sai dai su zauna su yi addu'a Allah ya kawo buɗi Allah ya kawo Allah ya ƙaro buɗi Allah ya ƙaro buɗi suka ci gaba da zama a haka shi yasa sai ayi wata a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ba a tukunya ba amma haka suka ci gaba da zama suka hakura suka tafi aljanna to ke ma gidan mijinki idan kika ga abu ya kulle tashi tsakar dare ki sallah raka'a biyu ki daga hannu ki ce ya Allah kaga baban sa abba Allah kai ka hada ni da shi ya Allah wallahi ya Allah kai ka haɗa ni da shi yanzu dai abu matsaloli akwai matsaloli ya Allah amma na miƙe in gaya maka Allah ka kalmaso mini kan shi ya Allah yanzu hankalin shi ya kaɗaye wani wajen ki sirfa ba addu'a ki gani in Allah bai saurare ki ba ai idan Allah na sanya warkan maki da matsalan ki zai baki daman ki tsauna ma ki roƙe shi ne amma a cikin karatun malam yanzu idan Allah bai baki dama ba ki ne zauna ma ki roƙe shi idan bukatar ki ba san son sai ki koma ki zauna ki shiru ko ki tsaya kawai ki dinga rusa kuka kina ta abubuwa wanda ba shi ya kamata bani ba shi ne a gaban ki ba Allah ubangiji ya gafarta mana daga cikin sahabbai an samu mata da miji wanda suka gama rayuwarsu daga su sai riga kwara daya. riga kwara daya ba wanda ke rana ɗaya in ba a ɗora tukunya ba zaki yi yaji ya suwa abarba da lemu ya rika zagayawa gida yana baki haƙuri amma da ya sallan bawan Allah fa ya daɗe fa sai ki tunanin to yanzu wai idan ma rigar ta dauɗa ya za a yi sai dai fa a shige gida a sa sakatu a kulle gida gam a wanke riga fa ta gama bushewa a yi kokowa wajen sawa yana zai sa tana za ta sa haka suka yi rayuwa suka ta aljanna amma ke yanzu wata nan gurin yawan kayanta wallahi da za a ce ta lissafa su ma bata san yawan kayanta ba amma da an magana ta ce duniya ta yi kunci kana zaune a gidan miji ba a sanya za a yi ba wata in ta fara lissafa maka kayan akwai super was holland cote d'ivoire switzerland high target sheraton exclusion da exclusion da indiales da material da cutlass da titin abuja in ta fara bazawa ga sanan tana nan da su amma duk da haka gani take ita Allah maɗaukakin sarki bai mata wani baiwa ba to in kika kuskura wannan mijin ya sabule to ki zagaya ki tambayi zawarawa da 'yan mata maza suna wahala a za ki gansu duk gasu nan suna yawo a gari wanda aka ce wanda za a ce wani shiga ka fito ya shiga ya kuma fito shi ake magana amma da kin ce shiga ka fito in ya shige sai ya ki fitowa a to wanda shi ake magana ba shi ake magana ba ba shi ake magana ba kuma especially kamar yadda na tsinta a cikin karatun malam dan nan nake koyo darasin ya ce mafi yawanci sai kaga zawarawan su suka fi shan bakan wahala akan 'yan matan saboda su ba ba yanzu yana gani yana kokari su ma dan masa dan wani Italian bed da dan sif da waye su ma dan samu a kai su amma ke kuma sa'anti an je an kai ki amma kuma yanzu gigigigiu gashi kin dawo kusa da ita kin zo kun kama fada kuna kokowa a cikin daki a zaune kuna ta fada wata da baban ta damai da kudin sabulu ta damai da kudin omo ta damai da kudin kaza ta dame da kuɗin omo ta dame da kuɗin kaza karshe sai ya me sai ya kyale ta to ta kuɗin sabulu sai ta samu ɗan dubu biyar sai ta koma sai da awara a gefen titi wallahi ta cankara kwalliya ta yi ɗaunin ɗan kwali na barka da zuwa masoyina da ka zo ka taba awara ta ce 2020 naira las shikenan ta sako mijin ta kyale shi wallahi ku yi hakuri da mazajen ku. ku yi haƙuri da mazajen ku shawara idan an baki abin da aka samo ki yi addu'a baban suwa na Allah ya ƙara budawa Allah ya ƙara yassarewa Allah ya ƙara budawa Allah ya ƙara sanya albarka Allah ya ƙara buda maka Allah ya ƙara sanya albarka ki yi addu'o'i sai Allah madaukakin sarki ya sanya mu abin albarka Allah ya ƙara buda mashi ya kawo ya baki shinkafa ne yanzu ta riga ta yi tsada man gyaɗan nan malam ya yi tsada manja ya riga ya yi tsada ki yi tunani samun shi bai karu ba abubuwa da sun yi sama to idan ba ki yi hakuri ba kina ganin za ki baɗe ki ki tashi ki tafi can cocan ma can haka ake an kebura bura lare wallahi za a ansa ana ansa larai bafi. fi ko ina haka ake illa iyaka kawai a zauna a ci gaba da addu'a Allah Ubangiji ya yi me ya nemo mafita to muna roƙon Ubangiji ta'ala ya nemo wato ainihin mafita to na yi iya bakin kokari in taba gaba biyu wallahi gaba ɗaya da taba to Allah ubangiji amfanar da mu abinda wato ainihin na taba wato ainihin akai sai daga ƙarshe minti ɗaya kannan mu yan mata ku kuma ku ji tsoron Allah so da dama sai ai ta zuwa ana neman ku senior guy ne junior guy, medium guy, tom guy, hard guy. wane ne ai ta zuwa yarinya ka ganta kana son ta duk ta kore samarin ba a bolan maza ba a bolan mata duk yanda ka ganta doguwa ce zankaleliya ce ya tumbuleke tumbuleke ce yaya take yaya take dai yan lukuta yan lukuta take yaya take duk yanda kika ganta wani yana kallon ta sai ya rude duk duniya ba wanda yake so yake kauna sai ita in ya zo ya ce yana son ta kuma ta kalle shi sai ta rena mai hankali saboda son duniya ya shiga akwai gurin fada aka ce wai idan ka ga yaro ka je kofa gidan yarinya sai ka ga an turo yaron sai ka ga an zo an ce wai kai wane ne to ya zo sikirinin ɗinka ne a gani a me ka zo ka zo a mota ko a keke ko a mashin saboda tsabagen san duniya fa akwai yaron da aka tura ya shiga cikin gida yana dubowa aka ce ya dubo sai ya dawo aka baba ta kita akan me yazo a me yazo sai aka ce ai yazo a wata kantareriyar mota ne mota ma tana tsayawa hakirin sunan mutane take yi tana tsayawa sai aka ji mota tana hajara hajara saboda tsabagen bala'in san duniya ya shiga ba abin dariya bane ya shiga cikin mutane yanzu shi yasa sai yaran su ta garari suna yawo ba mijin aure lokacin da aka bani ya riga ya cika abinda muka faɗa ya zama dai na a <laughs> minti hudu ta afuwar mala in cika minti hudu ta Allah ya gafarta mana a saurara to gaban nan minti hudun nan bari in ku wata gajeren kissa wata rana fiyayyen halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai wani bawan allah sahabi ne daga cikin sahabai na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ana ce mashi julaibib ana ce mashi me julaibib duk garin nan gari na madina ya zagaya kwana da lungu da sako da tudu da kwazazzabo amma ya rasa wanda zai bashi aure ga yanayin siffar shi yadda allah ya yi shi gajere ne ga da yanayin siffar yadda allah ya yi shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Julaibin me yasa baka yi aure ba yace ya Rasulullah wallahi duk garin nan na nema na nema duk gidan da naje wallahi sun hana ni a bani aure manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kuma zaka yi auren yace ya Rasulullah ina so mana nima in yace to zan nema maka aure kawai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya dubi wata yarinya kyakkyawa farakar mutane manyan masu kuɗi ana gosulo ana faka motoci kawai sai ya tura ya ce ka je gida kaza ka ce ina neman auren yarinyar gidan za a aura maka ka shirya ka je ka ce ni na turo ka shikenan ya kama hanya dan ci kwalliyan shi dan kakkabe cokar hular shi ya je sallama baban sai ya fito aka gaggaisa ce daga ina sai ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya turo ni neman neman yaku alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah Allah mun gode maka a hada zuri'a da annabi sallallahu alaihi wasallam ai alhamdulillah masha Allah ya ce aka ce a neman mawa fiyayyen halitta ko ya ce a'a to wa za a neman ma sayyidina abubakar a'a sayyidina umar a'a wa za a neman ma auren ya wai ga wai ga <laughs> ya ce shi aka ce ya sunanka ya ce jilebib baba ya ce jilebib to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya turo ka yace shi ya turo ne yace to alhamdulillah to babu damuwa zan shiga zan sanar da mahaifiyar duk abin da aka yanke shawara in Allah ya so ya yarda za a ji me za a ji sako to baba ya shiga gida yana tafiya yana magana yana to ya rasulullahi maimakon ya turo sayyidina abubakar ko umar ko sauran sai ya turo wannan to ya shiga sai aka zauna tare da mahaifiyar da mahaifi ita kuma yarinya tana nan jikin labule eh mana aikin san haka ake yi ba a zuwa a shishige sai ki ɗan rakuɓe bayan labule eh to ana tattaunawa ce ya aka yace kin ji kin ji kin ji abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya turo amma dai me shawaran ki ta ce to gaskiya wannan bawan Allah duk garin nan fa an rasa wanda zai bada shi yanzu mu mu ne za mu ɗauki 'yan ni dai da za a ji tashawa da sai a faɗi a gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam cewar magana imani da shi mun yi imani magana sallah mun yadda za a ci gaba da sallar nan magana azumi za a ci gaba da magana azumin nan amma magana auren wance da wane to wannan magana fa ni ina ganin a dakata da ita yarinyar nan tana jikin labule tana cikin ɗaki da yake ta kwankwaɗi sunna ta tiltila ta hankada ta bambara a nan take ta yi tsalle ta diro ta ce wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al khairatu min amrihim ta karanta musu wannan aya ta ce mama ina jin tsoron kada sanadiyar saba ma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kwashe ku ya kai ku wuta saboda saba ma halitta ba karamin bala'i ba bane ba karamin masifa bane iyayen suka ce dama ke muke ji ta ce ni na yadda duk inda ya ce a kai ni ni na yadda a kai ni same na wa ɗana to Allah ya gafarta mana ya yafe mana ba kabbara ba dai ayi aiki da abin da aka ji wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi to Sheikh Malam Jamilu Allah ta'ala ya saka da alkhairi da ta taqwa a na san inda a ce watakila bai zo a munasabar rufe tafsiri ba da rike shi zan yi in sa ya muku karatu rana ɗaya tun daga farkon karatun har ƙarshe shi zai yi ko ko a rike muku shi gobe ya tsaya muku karatu Eh? me sai an shawara ko to shi kenan sai diyali na ce kwa rike musu shi ne malar jamilu ya fasa tafiya se gobe eh me la masu wuce a ah, wannan kenan so saboda haka allah ya saka min da alkhairi Ah, abu na farko kamar da muka ce za mu rufe karatun nan yau amma imam zai ci gaba da karatu a nan masallacin din ranar alhamis ni kaina abubuwa ne suka yi amma asalin karatun da na so in dinga muku bana ya kamata a ce karatun awa biyu nake an gane ban abin da ya riga ya zo min babu shiri ko da na riga na baro kaduna su akwai wani littafi na so mu dinga yin tasiri awa daya sai mu yi karatun littafin awa ɗaya saboda yana da alaƙa da saki ne littafin su kuma na daga cikin abin da mata suke da ishkali a kansa akwai matsalar saki kun lura to yanayi ne ya zo sai ya zamanto amma in Allah ya ara mana lokaci zuwa shekara mai zuwa da izinin Allah ku yi haƙuri za mu yi tsarin da karatu ba awa ɗaya za mu dinga yi ba awa biyu za mu dinga yin karatun za mu yi tafsiri awa ɗaya sannan mu yi wani abin awa ɗaya kuma ah, na farko kenan a na biyu imam zai dinga karatu don ranar alhamis daga karfe biyu zuwa karfe hudu na la'asar a duk sati a wannan masallaci allah ya sa ku dinga zuwa ko da ne ku kuna da kokarin zuwa karatu inda matsala take wajen aiki da karatu abin da da shi shine mururun layali wal ayyam kun ga kamar jiya ne muka zo muka fara karatun nan gashi muna maganan zamu rufe wallahi yadda muka fara aka gama wallahi haka kowa za a rufe shafin rayuwarsa a cikin da kawai za a tuna da mutum bayan an rufe shafin rayuwarsa mai na alkhairi shi yasa ake cewa inna mar'u hadithun ba'dahu mutum gobe yana iya zama ya koma firarsa ake to kowa yayi kokari ya abinda bayan bashi in za a tuna shi ya zamanto da alheri za a tuna shi yanzu abinda masana suka ci fa sun gano duniya gudun da take yi fa nan gaba za a daina lissafi da sakon ba za a koma lissafi daga minti zai fara lissafin ba sakon ba ku fahimci wannan kuma na ce muku yanzu shekara mai zuwa sai ta fi wannan shekarar gudu in kun gane kun gane in ba ku gane ba ba ku gane ba lokacin da duk aka kwana aka tashi daga shekara zuwa shekara rage tsawon dare da wuni ake abu na biyu malam jamilu a cikin bayanan da ya kawo muku misali yadda gidan annabi yake da mata da yawa duk ko gidan da yake da mata da yawa kun san cewa akwai gwagwarmaya a ciki idan aka ɗauki manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kasancewarsa mutum wanda ya fi kowane ɗan adam daraja da ƙima a gurin Allah wanda na faɗa muku anan na ce hassanu bin sabir ya ce wa ajmalu min kalam lidin nisa'u Inda dan adam ne mafi kyau a duniya ya ce sa wa ahsanu minka lam taraqatu aini yace ido na bai taba gani ba ya ce wa Manzan Allah khuliqta mubarra'an min kulle aibin an halicci annabi ya kubuta daga kowane irin aibu ka annaka kada khuliqta kamata sha'u kamar Manzan Allah sai da ya faɗa ma Allah ga yadda yake so a yi shi Allah ya yi shi haka to ta fuskan nagarta da kyawawan ɗabi'u da hali kai hatta da cikakkiyar lafiya a matsayin ɗan adam a jiki babu kamar annabi muhammad to irin wannan mijin da yanzu da a ce za a tara matan duniya tun daga mace ta farko har ta ƙarshe wacce za a halitta a ce a tashi a yi gasa wacce mijin tefi kun san idan matan manzan Allah ta miƙi babu matar da za ta ƙara miƙewa a duniya ko to kun san wannan mijin ya cancanta a yi kishi a kansa ko amma ku je ku duba ku gani tare da haka ba su yadda kishin su ba ya fita daga haddi na shari'a wannan kishin duk da haka bai hana sashen su yi masashi adalci duk da haka bai sa abin da wata ba ta yi ma ba ta iya jingina ma wata ta ce wata ta yi ko kuma yanzu Allah ya kiyaye mazajen ku ba ma a haɗi ba annabi ba ko sahabi ko wani mutumin kirki wani malami cikin tabi'a ba wacce za ta haɗa mijinta a yanzu da shi amma ku duba yadda kuke rasa imaninku a kan mazajen kuma ba ta hanyar da ya dace ba abu na saboda haka kowace kullum na daga cikin kurakuran da mata ke yi a yanzu kun koma kuna so ku mallaki mazaje ta hanyar fina-finai da sauraron a karanta littattafan nan da littattafan hausa kuma ku duba ku gani mu'uzamin wanda suka ce za su koya muku ga yadda za a yi zama da mazan su ba sun kasa yin auren su zauna to dala ya za a yi wanda bai da rigar kirki ya maka alƙawarin zai baka riga ta kirki kuma ka yadda shine laraba ke ce da she ila wanda bai da abu ƙarya ne wallahi wacce ba ta da tarbiyya ta kasa zaman aure ƙarya ne ta koya muku yadda za ku yi zaman aure to kuma yanzu yadda malam jamilu ya faɗa yanzu har a cikin ramadan ɗin nan ni na sani sai da suka zaɓi lokuta mafi kima sannan suke saka wa'annan fina-finan a wasu tashoshi kuma wallahi mafi yawancin ku suna bi sai dai wanda Allah ya tsare tsakanin ku da Allah haka ne ko ba haka ba haka ne ku gane cewa duk bata lokaci kai kuke akan abin da bai kamata ku bata lokacin ku akan shi ba sana abu na uku malam Jamilu ya kawo misali da Nana Khadija cewa har ta koma zuwa ga Allah manzon Allah bai mata kishiya ba haka ne kun gane ita kadai ya zauna da ita sannan kuma abinda ake faɗa muku ke karantawa a tarihi ana cewa ko da annabi ya aure na Khadija tana da shekara arba'in ba gaskiya bane abinda yake tabbatacce tana da shekara bakwai ne yana da shekara 25 saboda kun fahimci wannan saboda in kuka ɗauki 'ya'yan manzan Allah Ibrahim mu'azzam shi kaɗai ne ba na na Khadija ta haifa ba amma duk 'ya'yan manzan Allah na na Khadija ce ta haife su saboda ka bincike ya nuna hatta ta fuska a lafiyance ba zai yi mace ta yi wa'annan shekarun arba'in a duniya kuma ta iya haifa wa'annan 'ya'yan saboda ka wannan tarihin da ya shahara kuke karanta ba gaskiya ba ne ba haka tarihin yake ba to ku je ku duba ku gani mai na na Khadija ta yi wanda ya sa ba ita ba har bayan ta koma zuwa ga Allah ana zaune annabi zai aika a siyo rago ya ce a yanka ragon a ɗauki naman ya ce a aika gidan wanci da gidan wanci da gidan wanci sai ya ce saboda ƙawar Khadija ce Khadija ta kasance kanat wa kanat ba za mu taɓa mantawa da ita lala matar da bata duniya mijinta ya riƙe alƙawarinta ƙawayenta ma ana mutunta su ina kuma a ce lokacin tana dare kun ga shine min babu aula ko to kun ta ba annabi gudunmawa da kuɗi da komai nata a lokacin da yake bukata kuma bincike ya nuna har ta bar duniya ta taba goranta manzan Allah ko kuma yanzu in kuka wa mutum abu billahi la ilaha illa gori kawai zai lalata aikin da kuka yi shi yasa Allah ya ce la da sadaqatukum bil manni wala aza to mafi yawancin ku kuma wallahi barin faɗa muku hatta masu karatun cikin ku ba don ku matsalar ku wani lokaci ba a cika gane bambanci da jahilanku da masu karatunku ba. ba cika ganewa ba yanzu lokacin da aka fara wa manzan Allah wahayi da ya dawo gida ya ce mata yana jin tsoro ya ga wani abu bai san mai zai faru da shi ba mafi yawancinku ba ma kwa kiyaye na mijinku ya shigo cikin gida ya yi shigo baki san wani irin bala'i ya taro a waje ba dawa da waye maimakon in mutum ya shigo ku karanta shi tukunna akwai lokacin da mutum zai shigo bai san doguwar magana to kake tsaya doguwar magana za a samu matsala akwai lokacin da idan mutum ya shigo da wata damuwar ya shigo bai buƙatar a matse mai kakku matse mai za a iya samun matsala to wasu duk ba sa kiyaye wannan babu ruwansu abin da ke gabansu na uzuri kawai shi ke gabansu saboda haka in ka shigo ma ko hankalinka a kwanci wata da ka shigo gidan ita za ta firgita ka to ballantana kuma ka shigo a firgice to sai ta kuma ta ƙara firgita ka da haka da ta shigo gidan annabi ya shigo ya ce mata ga abin da ya gani ce ma annabi ce wallahi Allah ba zai wulakanta ka ba har abada kana yin kaza ta lissafo ababen da annabi yake dan fa samun solution fa mafita ta ɗauke shi suka tafi wajen warkata bin nufal ku ku duba ku gani idan mazajenku sun zo da damuwa nemo hallu kuke yi ku yi ƙoƙarin kwantar masa da hankali ko ku da kanku kuke janyo bala'in ma to wannan yana daga cikin abin da nana khadija ta bambanta da shi sannan wato a sai kuma yarta na fatima kada ki zo ki ce ai na fatima saboda ba a miki mata kishiya ba ke ma wallahi ba zai yi ba a miki ba ubanki fa ba irin baban nana fatima ba yawa yawa kake je ki sama kanki wannan ba? ita babanta annabi muhammad ke waye ubanki ka kin san idan ana maganar a za a yi alfahari da uba kin dai san ina na ma ta minki ke dai ba za ki minke ba ko to kake je ki dauko makanki wannan ba yawwa babanki ba irin da babanta bane wa iyaki wa iya da kanki abu na biyar malam jamilu ya kawo kissa ta na na hafsa abinda kuka kasa ganewa abin bakin ciki yanzu mafi yawancinku wala abinda kuka yi imani da shi babu wata hanya da mace za ta mallaki miji in ba ta hanyar sihiri da bokanci ba wannan hanyar ita kuka yi imani da ita ba ku ɗauka cewa ba wannan maganan da aka ce a hasini ilan nasi tasta abin homo, ka kyautata wa mutane sai ka mallake zukatansu faɗa da masta abadal insana ihsanu an daɗe ba yau ba wato kyautata wa mutane yana iya sawa a mallake su ba ku ɗauki haka ba sannan ba ku ɗauka cewa ba riƙe Allah ne kaɗai zai sa yi maka mafita a rayuwa saboda haka irin wa'annan misalan jiya da akaramin ya zo ya ba da misali a kansu wata inda za ta zo da matsala ka ce mata ga tsari ta je ta roƙi Allah ta tashi ta yi addu'a ganin take bata lokaci kake mata sai dai ka ce a kawo rago ta je ta nemo wani zakara mai wake-wake ta nemo kaza to lokacin ne take ganin eh to yanzu ta fa zo da abin da yanzu nan buƙatar ta zai biya abun bakin ciki wasu a irin wannan hanya kun san cewa idan aka ce sai sun yadda an yi amfani da su bukatar su za ta biya mafi yawanci suna yadda shi yasa na yi lakca a katsina sai na sa mata taki da maza da mata suwa suka fi cin amanar wasu a zamantakewar aure lalla yi suka fi a'a amma suwa suka fi mata ku ji tsoron allah ku gyara wallahi kun fi saboda gayar gayar mace ƙarshen cin amanar da za ta ce namiji ya yi mata tana ta'irar da shi bai wuce abu biyu abu na farko ko dai yana tare da ita ta gano cewa yana da alaƙa da wata wataƙila watan aurenta zai ko ta gano yana da alaƙa da wata wacce yake alaƙar su ba ta hanya mai kyau ba wallahi mafi yawancin kuna magana an ci amana ku bai wuce wannan yana wuce wannan bai wuce wannan to su kuma mata abin da suke yi a binciken da na yi sai da na gano hatta wasu mazan da suke samun kansu cikin matsala ku gada ba sa harkar neman mata sun fada ko kun san cewa akwai cin amanar ku ku matan wata idan tana so ta kai kan wani ya fara lalata da ita kuma ba za ta iya samun sa a kan shi ba sai ta hanyar sihiri wallahi kuna yi ni wannan na faɗa muku wannan rigimar ta zo gabana an yi ta sannan sai ka samu cewa da yawa daga cikin waɗanda suke bibiyan malaman tsubu in suka je in aka ce buƙatar su ba za ta biya ba sai an yi amfani da su wallahi suna yadda saboda ka da kun gane ba zauna ya kamata kullum ku yi ta kuka da mazan ba a'a ku ya kamata ku dinga fahimtar meye matsalolinku ku ɗauki matakin wato gyara shi yasa za ku ga duk lokacin da aka rabu rabuwa ta aure idan namiji bai cuci mace ba mace ta cuce shi ko mace ba ta cuci namiji ba namiji ya cuce shi wallahi bayan rabuwa za ku ga Allah sai ya saka ma ita Allah zai hada ta da mijin da ya dace da ita shi ma a hada shi dawa da matar da ta dace shi yasa kullun nake ce muku ku in an hadu a zama kada ku yi cuta mutum ya kwammace gara aje gaban Allah shi yake neman haƙƙin shi a wajen wani da aje ana nema a gurinsa to da haka za ku ga isar hafsa da ya kawo babban abin da take nuna muku cewa babu abin da ta tsaya ma in ba Allah ba da ta tsaya ma Allah sanda rigima ta taso mata sai Allah ya tsaya mata tunda da aka sake ta mala'ika jibrili ne izo ya tsaya gaban annabi ya ce Allah ne ya turo ne. ya ce a faɗa maka sakin da aka yi mana na hafsa bai yadda ba na biyu ya amuruka an ha Allah yana ba da umarni ya ce a faɗa maka sai an dawo da ita ku duba ba ku gani ba fa wani babanta ba ko wani wanta ko wani a'a shugaba a'a Allah ne da kanshi aka ce ana bayar da umarni a dawo da ita saboda fa innaha sawwama qawwama saboda tana azumin nafila da rana tana tashi ta kiyamul laili da daddare sannan kuma matarka ce a gidan aljanna to ki gane cewa sanda kike zauna lafiya ki tsaya ki ba Allah yadda ya kamata lokacin da zaki shiga cikin matsala in kika daga hannu sai Allah ya waiwaye ki amma wallahi in baki da alaka da Allah sanda kike zauna lafiya sai kin shiga bala'i to wasu ko bala'in ma suka shiga ƙara ba zama suke ba sa waiwayen Allah magana ta ƙarshe ko ta kusa da ƙarshe ita Zainab bintu Jahad da ya kawo haka annabi ya faɗa lokacin da annabi ya ce in na bar duniya cikin mata na ya siffanta cewa akwai wacce take ita ce tafi kowa tsawon hannu haka suka zo suna gwaggwadawa a ga wacce ce tafi tsawon hannu daga baya sai suka gane ba tsawon hannu annabi yake nufi wacce tafi su kyauta gaba daya kuma ita ce zainab bintu jahar ko kuma yanzu wasu daga cikin ku matsalar ku ruwa wallahi tauri ya ci tauri tauri kiki wata ruwan ma za ka ga haɗin uwanta ba na kusa uwa ɗaya uba ɗaya ruwa take musu wallahi ballantana a zo abokan zama guri ɗaya ko makota ko waye ku ji tsoron Allah sanda kuke da abu ɗan kaɗan ku koyi alheri in mai yawa ya zo za ku yi alheri amma wallahi in baki saba aikin alheri ba da abu kaɗan a hannunki wallahi ko mai yawa ya samu ba za ki yin alheri ba to lallai yadda ya faɗa zainab binti ja haka take sana'a ba na ƙarshe kowace mace ta koma wani lokaci a za ku ga cewa yarinya za ta taso gidansu akwai talauci amma sai ta haƙuri da talaucin babanta sai ta zo gidan miji sai ta ƙi haƙuri da talaucin gidan mijinta ana yin haka ko ba a yi ana yi abincin da bai fi ƙarfinta ba a gidansu shi take ci in ta zo gidan miji sai ta nuna mai tafi ƙarfin wannan abincin ba za ta ci ba ana yin haka ko ba a yi ana yi ba daidai ba ne kuma wannan kowace mace ta yi ƙoƙari ta gamsu ta yadda da abin da Allah subhanahu ta'ala ya hore wa mijinta za ta rayu da shi sai ta zauna lafiya wannan shi yake ce masa kana'a sannan malam jamilu ya wata magana akan abin da ya shafi neman aure wajen 'yan matan nan da yawa yanzu in kaga suna cewa Allah ya kawo nagari to su fa nagari a gurinsu mai kuɗi shine nagari shine nagari to kuma in dai aure ya tafi a haka to la za a ci gaba da shiga matsala ne sai dai yadda hali kuma tajriba akwai wanda aka ce ba su samu mazaje ba in muka tura wasu muka ce gashi nan su suna neman matan da za su aura sannan za mu yi kokarin mu haɗa sai ka ga a'a ba fa irin wa'annan mazajen su suke nema ba akwai ajin da sun riga sun aji in ma auren za su sai idan irin wa'annan mazajen sun zo sannan za su yi aure in irin wannan mazajen ba su zo ba to har yanzu kuma ba su samu ainihin wato aure ba don haka wannan dalilin ya sa kuke ganin na ga wata baiwar Allah mace ce tana bayanai na hankali ta ce so da yawa in aka zo neman auren 'ya'yanku ba ku cika yadda ku ba a ba ku abu kaɗan ba ku haƙura da shi ku aurar da 'ya'yanku amma kuma abin baƙin ciki ana iya ba da abu 'yan kaɗan kuma a lalata muku 'ya'ya wannan yana yiwa da haka wannan ne shine kiran da zan yi Allah ta'ala ya sa mu dace ya sa mu gama da duniya lafiya bayani ne na godiya da zamu yi a gurguje a farko tukunna akwai shi Alhaji Ibrahim Ridwan wanda shine mai gida ga Hajiya Lubuna ita sarauniya muna masa godiya Allah subhanahu wata'ala ya saka masa da alkhairi sannan na biyu sai ita kanta Hajiya Lubuna Muhammad Baba Gusau wanda ita ce sarauniyar ƙasar Hausa duk abin da ya kamata su yi na karrama bakon da suka ɗauko daga wani guri su ne mana Allah ya saka da alkhairi wannan masallacin dalilin da ya sa ta gina shi don Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da kai sakamako zuwa ga mahaifinta dukkan ku nan Allah ya ba ku dama ku yi ma iyayenku irin wannan Allah maɗaukakin sarki ya ji kan mahaifinta Allah ya mata rahama Allah ya masa rahama Allah ya sa ya huta ita ma Allah ya ba ta 'ya'yan da za su yi mata gata bayan ta bar duniya irin yadda ta yi wa mahaifinta sana akwai waɗanda suke jagorori ne na waɗannan guraren farko akwai mahaifiyarta hajiya aisha tana buƙatar addu'a Allah ya ƙare ta da lafiya akwai hajiya asma'u akwai malama rashida sannan akwai ɗaya daga cikin hadimin waɗannan masallacin kamar da muka faɗa cikin ramadana cewa ta samu haɗari ba ta da lafiya har yanzu ba mu manta da ita ba ku ci gaba da mata addu'a 'yar uwa ku ce Allah ya bata lafiya Allah ya tashi kafaɗu sannan haka ga ɗan uwa malam Kamalu tun da aka fara yazo tafsirin safi yazo tafsirin yamma da sauran yan uwa ga limaman nan a bayan wannan masallacin gaba daya duka muna musu godiya har da ku da kuke zuwa saurare ibn al-qayyim ya ce Allah ya saka da alheri ga mutumin da ya bada aran zuciyarsa dan ka dasa mata ainihin wato alheri a ciki to abinda muke yi saboda shi da mu da ku Allah maɗaukakin sarki kowa ya biya masa buƙatar sana ainihin wato alheri da wanda dai ya ji bai ambaci sunansa ba mu ƙara na ce ku yi haƙuri muna da uzurrurruka ne ita hajiya asma'u na faɗa mata uzurrukan da muke da shi wanda suka sa mu dole ne sai mun rufe karatun nan yau amma da mun yi magana da wuri shi malam jamilu ku yi haƙuri sai shekara mai zuwa <laughs> da mun yi magana da wuri lalle da na rike muku shi gobe ya zo ya muku karatu sannan jibi ya wuce amma ya ci bashi saboda haka zan san yadda zan yi shekara mai zuwa tun kafin ya wuce zan tsayar da shi ko ban gari ya tsaya muku karatu sannan in zai dawo zan tsayar da shi nan zan ce lallai sai ya muku karatu kafin ya wuce Allah maɗaukakin sarki ya samu dace a sai kuma me Malam Ali akwai wani abu ba wani abu ko to to kowa da sa ta alkhairi anan Allah ya biya masa abinda muke jin tsoro na shari Allah ya kare mu daga gare shi wayanda suke neman mazaje su yi aure a cikin ku Allah ya ba su mazajen kirki matan kirki kuma Allah ya hada su da mazajen kirki wanda ƴaƴansu suka karkace wa tafarki Allah ka dawo da su kan dare wayanda ba su karkace ba Allah ya hana su karkacewa wayanda ƴaƴansu suka kammala karatu suna neman aiki Allah ka ba su aikin da za su yi wanda zai zama alkhairi ga rayuwarsu da addinin su da kuma lahirar su Allah ka zaunar da jihar Zamfara lafiya wayannan rigingimu Allah ka nuna mana ƙarshen su Allah ka zaunar da yankin nan lafiya na suke sa kuɗin su don taimakon addini Allah ka buɗa musu hanyar fiye da yadda suke neman arzikin eh, eh karatu mun ce ranar alhamis bayan sallah da malam zai dinga yi ina ganin watakila alhamis mai zuwa cikin ramadana za a yi ta ko wajen ramadana